Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha bakwai Dauda da Goliat. To, fa, Filistiyawa suka tattara mayaƙansu suka haɗu a Soko cikin Yahuda domin yaƙi, suka yi sansani a Efes Dammim tsakanin Soko da Azeka. Shawulu da Isra'ilawa suka taru suka yi sansani a kwarin Ela, suka ja daga don su yi yaƙi da Filistiyawa. Filistiyawa suka zauna a tudu guda, Isra'ilawa kuma suka zauna a ɗaya tudun, kwari yana a tsakaninsu. Wani jarumin da ake kira Goliyat, wanda ya fito daga Gat, ya fita daga sansanin Filistiyawa, tsawonsa ya fi ƙafa tara, ya sa hular kwanon da aka yi da tagulla, da rigar ƙarfe mai sulke, nauyin rigar ya kai shekel dubu biyar, ƙotar kibiyarsa kuwa kamar sandan saƙar igiya take. ƙarfen kibiyar kuma nauyinsa ya kai shekel ɗari shida, mai riƙe masa garkuwa yana tafe a gabansa, ƙotar kibiyarsa kuwa kamar sandan saƙar igiya take, ƙarfen kibiyar kuma nauyinsa ya kai shekel ɗari shida, mai riƙe masa garkuwa yana tafe a gabansa. Goliyat ya tsaya ya tā da murya wa hafsoshin Isra'ila ya ce, Me ya sa kuka fito kuna layi don yaƙi? Ni ba Bafilistin ba ne, ku kuma ba bayin Shawulu ba ne, ku zaɓi waninku ya zo nan, in zai iya yin faɗa har ya kashe ni, to, za mu zama bayinku, amma in na fi ƙarfinsa na kashe shi, to, sai ku zama bayinmu, ku kuma yi mana bauta. Sai Bafilistin ya ce, A wannan rana na ƙalubalanci sojojin Isra'ila, ku ba ni mutum ɗaya mu yi faɗa. Da jin maganganun Bafilistin, sai Shawulu da dukan Isra'ila suka damu suka kuma ji tsoro, To, Dauda dai ɗan wani mutumin Ifratawa ne mai suna Yesse, shi mutumin Betlehem ne a cikin Yahudiya, Yesse yana da yara maza takwas, a zamanin Shawulu kuwa Yesse ya riga ya tsufa, manyan ’ya'yansa maza uku sun bi Shawulu wajen yaƙi, ɗansa na fari shi ne Eliyab. na biyu shi ne Abinadab, na uku kuwa shi ne Shamma, Dauda shi ne ɗan autansu, manyan ’yan mazan nan uku suka bi Shawulu, amma Dauda yakan tafi sansanin Shawulu lokaci-lokaci ya kuma koma Betlehem don ya yi kiwon tumakin mahaifinsa. Kwana arba'in cif Bafilistin nan ya yi ta fitowa kowane safe da kuma kowace yamma. Yesse ya ce wa ɗansa Dawuda, Ka ɗauki wannan gasasshen hatsi da waɗannan curin burodi goma ka kai wa ’yan'uwanka a sansani da sauri, ka haɗa da waɗannan cuku guda goma ka kai wa kwamandan rundunarsu, ka ga lafiyar ’yan'uwanka, ka kawo mana labari daga wurinsu, suna tare da Shawulu da kuma dukan mutanen Isra'ila a Kwarin Ela, suna can suna yaƙi da Filistiyawa. Kashegari da sassafe, Dauda ya tashi ya bar tumakinsa wa wani ya lura da su, sai ya ɗauki kayansa ya kama hanya kamar yadda Yesse ya umarce shi, ya isa sansanin daidai sa'ad da rundunar tana fitowa zuwa bakin daga. suna kirarin yaƙi. Isra'ila da Filistiyawa suka ja daga. suna fuskantar junansu. Dauda ya bar kayansa a wajen wani mai lura da kaya, sai ya ruga zuwa bakin daga. ya gai da ’yan'uwansa, da yana magana da su, sai Goliyat, jarumin nan Bafilistin daga Gat ya fito daga rundunar Filistiyawa, ya tā da murya kamar yadda ya saba, Dawuda kuwa ya ji shi. Da Isra'ilawa suka ga mutumin, sai dukan suka gudu saboda tsananin tsoro. Isra'ilawa suka yi ta cewa, Kun ga yadda wannan mutum yana ta fitowa? Yana fitowa ne don yă ƙalubalanci Isra'ila. sarki zai sāka wa mutumin da ya kashe wannan da dukiya mai yawa, zai kuma ba shi ’yarsa ya aura, ya cire suna mahaifinsa daga biyan kuɗin haraji cikin Isra'ila. Dauda ya tambayi mutanen da suke tsaye kusa da shi ya ce, Mai za a yi wa wanda ya kashe Bafilistin nan, ya kuma cire wannan kunya daga Isra'ila, wane ne wannan Bafilistin mara kaciya da yake ƙalubarantar rundunar yaƙi na Allah mai rai? sai suka sāke gaya masa abin da suka faɗa cewa, Ga abin da zai faru da wanda ya kashe shi, da wansa Eliyab ya ji yana magana da mutanen, sai ransa ya ɓace ƙwarai saboda fushi, sai ya ce wa Dauda, Me ka zo yi a nan, wa kuma ka bar wa ’yan tumakin a jeji, na san ka da taurin kai da kuma mugun hali, ka zo nan ne don ka yi kallon yaƙi kawai. Dauda ya ce, To, yanzu me na yi? Ba zan yi magana ba? Sai ya juya wajen wani ya sake kawo zancen, mutanen kuwa suka amsa masa kamar da. aka ji abin da Dawuda ya ce, aka kuwa gaya wa Shawulu, Shawulu kuma ya aika a kawo shi, da Shawulu ya tambayi Dauda, sai Dauda ya ce masa, Kada kowa ya damu saboda wannan ba Filistin. bawanka zai je ya yi faɗa da shi. Shawulu ya ce, Ba za ka iya yin faɗa da wannan Filistin ba, ya daɗe yana yaƙi. ya yi yaƙi tun yana saurayi, ga shi kuwa kai ɗan yaro ne kawai. Amma Dauda ya ce wa Shawulu, Bawanka yana kiwon tumakin mahaifinsa, sa'ad da zaki ko bayar ta zo ta kama tunkiya ta tafi da ita, nakan bi ta a baya in buga ta in kuma ƙwato tunkiyar daga bakinta, in kuma ta taso mini, nakan cafke ta a gashinta in buga ta in kashe. Bawanka ya kashe zaki da bayar, wannan Bafilistin marar kaciya zai zama kamar ɗaya daga cikinsu, domin ya rena rundunar Allah mai rai, Ubangiji wanda ya cece ni daga kumbar zaki da kuma kumbar bayar, zai cece ni daga hannun wannan Bafilistin. Shawulu ya ce wa Dauda, Je ka, Ubangiji ya kasance tare da kai. Sai Shawulu ya kawo kayan yaƙinsa ya sa wa Dauda ya sa masa hular kwanon da aka yi da takulla a kansa, ya kuma sa masa rigar ƙarfensa. Dawuda ya ɗaura māshin Shawulu a sulken, ya yi ƙoƙari ya zaga, sai ya ji ba zai iya ba saboda bai saba ba, ya ce wa Shawulu, Ba zan iya tafiya da waɗannan ba, domin ban saba ba, don haka ya tuɓe su, sai ya ɗauki sandansa, ya zaɓi duwatsu guda biyar masu sulɓi daga cikin rafi, ya sa su a ’yar jakarsa ta makiyaya, ya kuma ɗauki majajjawarsa. ya tafi ya fuskanci Bafilistin, ana cikin haka, sai Bafilistin nan shi ma ya fita yana gusowa zuwa wurin Dauda. mai riƙe masa garkuwar yaƙi kuwa yana tafi a gabansa. Bafilistin ya dubi Dauda daga sama har ƙasa, ya gan dai ɗan yaro ne kawai, kyakkyawa kuma mai ƙoshin lafiya, sai ya rena shi, ya ce masa, Kana tsammani ni kare ne da za ka zo mini da sanda? sai ya la'anci Dawuda da sunayen allolin Filistiyawa, ya ce, Zo nan, ni kuwa zan ba da naman jikinka ga tsuntsayen sama da namun jeji su ci. Dawuda ya ce wa Filistin, Kana zuwa ka yaƙe ni da mashi da takobi da kere, amma ni ina zuwa in yaƙe ka a cikin sunan Ubangiji Maɗaukaki, Allah na rundunar Isra'ila, wanda ka rena. Yau nan, Ubangiji zai bashe ka a hannuna. zan kuwa kashe ka in datse kanka, yau zan ba da gawawwakin rundunar Filistiyawa ga tsuntsayen sama da namun jeji, da haka duniya za ta sani lalle akwai Allah a cikin Isra'ila. Duk wanda suka taru a nan za su san cewa ba da mashi ko takobi na Ubangiji yake ceto ba, gama yaƙin nan na Ubangiji ne, shi kuwa zai bashe ku duka a hannuwanmu. Yayinda Bafilistin yana matsowa kusa domin ya fāɗa wa Dawuda, sai Dawuda ya ruga a guje zuwa bakin daga don ya same shi, ya sa hannu a jakarsa, ya ɗauki dutse ya sa cikin majajjawa, ya wurga, dutsen kuwa ya bugi Bafilistin a goshi, dutsen ya shiga cikin goshinsa, sai Bafilistin ya fāɗi rubda da ciki, da majajjawa da dutse, kawai Dawuda ya ci nasara a kan Bafilistin, ya buge shi. ya kashe shi ba tare da takobi a hannunsa ba, Dawuda ya ruga ya tsaya a bisan Bafilistin, ya zare takobin Bafilistin daga kubensa, ya datse mashi kai da shi. Da Filistiyawa suka ga jaruminsu ya mutu, sai suka juya suka gudu. Mutanen Isra'ila da na Yahuda suka rugo gaba da babban murya suka fafari Filistiyawa har zuwa mashigin Gad da kuma ƙofofin Ekron. Gawawwakin Filistiyawa suka bazu a hanyar Sha'arayim zuwa Gat da kuma Ekron, da Isra'ila suka komo daga bin Filistiyawa sai suka washe sansanin Filistiyawa, Dawuda ya ɗauki kan Bafilistin zuwa Urushalima, sai Dawuda ya ajiye kayan yaƙin Bafilistin a tentinsa, yayinda Shawulu yake kallon Dawuda sa'ad da za shi ya yaƙi Bafilistin, sai ya tambayi Abnar komandan rundunarsa ya ce. Abner, ɗan wane ne wannan saurayi? Abner ya ce, Ran sarki ya daɗe, ban sani ba. Sarki ya ce, Ka tambaya mini, ko yaron wane ne wannan saurayi? Dauda yana dawowa daga karkashe Filistiyawa kenan, sai Abner ya kai shi gaban Shawulu riƙe da kan Bafilistin. Sai Shawulu ya ce, Kai ɗan wane ne, saurayi? Dauda ya ce, Ni ɗan bawanka yesa ne. na Betlehem.